biyo bayan yanke hukunci a kotun saudiya yanzu dai alaramman nan na najeriya ibrahim ibrahim daga jihar zamfara ya samu yanci shekaru uku da rike shi bisa tuhumar shiga da kwaya saudiya shugabar hukumar kula da kadun yan najeriya ketare abike dabira erewa ta tabbatar da sake ibrahim ibrahim a shafin ta na twitter ibrahim wanda ya tafi umra a shekara ta da goma sha bakwai ta filin jirgin saman malam aminu kano ya samu cikas inda aka ga wata jaka da kwaya da aka zargi ibrahim ne ya shigo da ita a zantawa da na yi da shi ta wayar tarho ibrahim ya ce ya dage ne da addu'a don aminta daga tuhumar mai ɗaukar hukuncin kisa. Allah ya sani ni ko suna wannan abu ma ban taɓa ji ba sai da na zo nan ƙasar. Jikar da ake magana ko ganin ta ban yi ba har yanzu wallahi tun sadda ma ake magana har bisa ga banganta ba da ido na. Shin ka yi nadama a kan tafiya umra zuwa Saudi Arabia wannan lokacin da lamarin ya faru? Wata irin nadama ga abin da ka Allah ya dora maka ka sami kanka a ciki. Ai ko ban tafi umra ba ai Allah ya doro man jarabawa ko a ɗaki na nake za ta same ni. Babu nadama tun da ibada na zo ɗakin Allah na zo da ziyarta jarabawa ce ko a ina za ta iya samun nan gaba idan wani zai taho umra Saudi Arabia ya zo ya same ka ya nemi ka ba shawara me zaka ce masa babbar shawara za a ba shi addu'a sai wuce ya ta addu'a Allah ya kare shi kawai sannan kuma sai a kula mutum ya shigo ya fata ya kula babbar shawara ma dai komi kai da kanka kar ka yadda wani ya maka aiki da fasfat ɗinka ko kuma ya anshi takardunka ko ya je wani wuri da su tukar ka yadda komi kai da kanka shine shawara kawai bayan addu'a wasu malamai da kungiyoyin addinin musulunci sun ji hankalin gwamnatin Najeriya don sanya baki a lamarin inda ministan shari'a Abubakar Malami ya ɗau matakai Alkasim Yawuri shine sakataren jam'iyyatu Ansaruddin At-Tijjaniya goma ga watan March na shekara 2017 ya bar Aminu Kano International Airport cikin Ethiopian Airline ya sauka a jidda ya je ziyara kafin ya je umara madinan manzon allah sallallahu alaihi wasallam gwamnatin zamfara na wannan lokaci tare da shi da wasu mutum 29 ta tura aikin umara saboda a samu zaman lafiya kan kalubalen da ake samu a jihar zamfara saboda ayi addu'a to a nan ne wasu jami'an kula da harkan kwayoyi na saudiyan suka zo a madina suka balla ɗakin su suka kama shi a cikin dare suka tafi da shi a jidda wancan sun ta tafi da shi lokacin suka fara tambayan shi cewa ya san bayanin wani jika ya ce shi gaba ɗaya bai san wani jikka ba saboda dan bagin da ke hannun shi ba abin da ya cikin cikin jirgi suka ce to an samu wasu kwayoyi cikin wani jikka da aka yi cikin da sunan shi duk da yake jikkan ba a gan shi tare da shi ba kuma ba ma wanda aka kama ya zo daukan shi a airport an ga dai jikkan an watsi da shi a airport abinda shari'a musulunci yake so a tabbatar da shaidu rashin tabbatar da laifi ko da da sakan ba inda doka ya tabbatar da ka rike mutum saboda haka irin wayannan abubuwan da ake yi da sauransu ba sa da kyau a duniyar musulunci ba sa da kyau a ƙasa mai tsarki irin saudiya a baya dai an samu wata 'yar najeriya da ta kubuta daga wannan tuhuma bayan cusa mata kwaya da gangan a Jakarta. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.